so idan aka yi magana akan gender equality, haka ana nufin kowane jinsi haka a nashi matsayin a bashi damar da zai samu ci gaban da zai fi ma ya kai wani gaci amma ba a bar wani ya ta gaba ba wani ya baya mm. ba ana nufin mace da namiji sai sun gogayya ba kuma tun daga ma addini aka duba alsulhu khair mm. Allah ya ce alsulhu alkhair domin kallon wannan shiri ku kasance da shirin mata a yau a dukkanin ranar Laraba da misalin karfe bakwai na dare